والآخرة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 23 ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan februari shekara ta dubu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin jawabi'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi a yau za mu tashi shafi na ɗari da hamsin da shida بسم الله الرحمن الرحيم wato wannan kinsa ta gudana tare da wani mutum daban kuma ana musafir sai ya ce masa abin da yasa ban yi sallar dare ba ni matafiyi ne kunta musafira sai ce idan ka kasance matafiyi wato imam masruk yayi aikin hajji bai yi bacci ba face cikin sujada in kana magana wai tafiya ne to ga dai imam masruf tabi'i ne shi yayi tafiya yana aikin hajji bai yi bacci ba sai cikin sujada cikin nafila misali to me zaka ce akan wannan kamar yana so ya nuna mai kenan cewa duk da cewa an ce matafiyi an mai sassauci cikin wasu sashen abubuwa sallah mai raka a hudu an ce ya yi kasaro a gare shi ko sannan kuma a cikin tafiya wato ya rage yawan nafil fili wannan ko baya nuna cewa kada ya sallar dare shine abin da yake nuni a kai wannan baya nuna cewa masafi kada ya sallar dare na'am na'am wa da islam taymiya islam taymiya ya ce wato a cikin wannan lalle an karhanta ga ma'abuta ilimi wato barin kiyamun laili ruhi ne wannan abin kyama ne ko da sun kasance matafiya in dai mutum ɗalibin ilimi ne ko malami ne ko da ya kasance matabi kada ya yi wasa da kiyamun laili daga cikin abu mai ban sha'awa wanda aka ruwaito daga a'amash a cikin wannan matsayin abinda imamu zahabi ya ambata a cikin siyar alamin nubala ga nasu magana imamu al'amash ya ce labari ya kai gare su lalle mutum in yayi bacci har yawa yi gari yani lam yusalli ai bi ma'ana bai yi sallar dare ba shaytan zai zai zama tawarruci a cikin sa bi ma'ana zai zauna rukuwa mun shi eh sai yayi bawali a kunnan shi wa ana ara annahu man talaha fi al layla ni ina ganin shaytan ya ya zauna a bakogoro na wannan daren a bakogoro na shaytan ya zauna dalili da ya sace shi dan ya zauna ya kasance yana ta ainihin abin nan su'al tari yana ta ainihin tari to sai yana ganin cewa wannan tarin gina shedan ne ya zauna mai a wajen abu khalid abu khalid ya ce ذكر الأعمش حديث ذلك رجل بعد الشيطان في أذنه قال ما أرى عيني عمشت إلا من كثرة ما يقول الشيطان في أذني يجي والله بنقتشي و ido na yayi tuntubi ba irin shi ya samu iri yayi tuntubi ya irin hakiya din nan ce ba komai bai kawo wannan ba face saboda mafi yawan abin da shedan ke fitsari a cikin kunne na ba abin da fa'ala alhaza qasdu ni ban taba tsammani ya aikata wannan ba ko kaɗan. sai imam zahabi ya ce wanda yake nufi shi fa a'a ba mutum ne ma abocin sallar dare mai yawan ibada idan muka bibiyi nasoshi daga cikin ƙur'ani da sunna za mu ga cewa lallai kiyamun lai yana da falala masu yawa daga cikin mafi muhimmancin zakwai akwai abin da yake biyowa ga sunan cewa lallai kiyamun lai daraja ne ga mu'mini inda mutum na kiyamun lai yana ƙara daga darajar mutum annaha min da'abi salihina kuma qiyamul layl yana daga cikin dabi'un mutanen kirki annaha sababun fi rafi darajat kuma yana daga cikin sababi na daga darajar mutum annaha min abwabil khair kuma yana daga cikin sababi na kofofi yana daga cikin kofofi na alkhairi annaha tukaffiru a tafsiru lis-sayyi'at kuma qiyamul layl wato kankarewa ne ga kurakuran mu annaha tusalla ghaliban fi waqti nuzul ar-rafi kuma ana sallatar shi galiban a lokacin da ubangiji ke saukowa saman dare ko subhanahu wata'ala yake saukowa zuwa saman duniya wannan lokaci lokaci ne na amsan addu'a kuma shi sallar dare yana hana mutum zunubi yana ƙara maka imani in ya ƙara ma imani zai hana ka fadawa cikin zulufai kuma shi guduma ne hmm. wato yana koran shi sallar dare yana koran ainihin cuta daga jiki abu firdaus ya ce ina cewa jidda da Allah ake neman dacewa lallai cikon lafiya yana daga cikin abin da ke taimakawa kuma ya taimaka wajen neman ilimi ɗalibin ilimi in yana da lafiya to ya fi samun daman bincike ya fi samun daman ya kafu ya yi karatu sosai eh. shi rashin lafiya yana daga cikin abin da ke kange mutum daga neman ilimi kana so ka tashi kai sallar dare jiki ba karfi kana so ka yi muzakara jiki ba lafiya yaya za a yi muzakara ya ba zai yi ba misali ashe ana buƙatar ɗalibi ya zama lafiyayye da zarar mutum ya gabe da lafiya ya yi sauri ya je asibiti ya nemi magani eh li'annahu yudhiku al-jisma domin rashin lafiya yana da jiki yana hana ɗalibi muzakara nazari na ilimi kuma yana daga cikin abin da ke taimaka ma ɗalibi akan ƙarfin jiki da kuma cikon lafiya shi da kiyamun layin in dai mutum zai ringa sallar dare to in sha Allah ta'ala zai samu cikakken lafiya a jikinsa ka nizirci ainihin sallar dare ya kai ɗalibi mai ladabi domin lallai shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne ya ce kullum zumci qiyamul layli domin lallai dabi'a ne na mutanen kirki gabanin kuma shi sallar dare kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma mai kangewa ne daga zunubi kuma kankarewa ne ga kurakuranmu kuma guduma ne mai kore shi a mai kore ainihin cuta daga ciki imamu turmuzi ya ruwaito da Imam ahmad da hakim an bilal ku duba cikin sahihul jami na ainihin al'allama nasiru zai albani بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون su suna cewa su mubtadi'a yana halatta Allah ya shigar da kafiri aljanna wai yana halatta kuma ya shigar da mumini mai tsoron Allah wuta domin wannan ya koma zuwa ga mashi'a ne ta Allah Allah fa'alu lima yurid ne wala tahkumu lil saka wannan wani illa baya hukunta shi misali wato ma'ana ba a ta'alili a ce wane ya shiga aljanna saboda aiki mai kyau wane ya shiga wuta saboda kafirci kawai Allah yana iya fiye da al'amarin kawai a gani mumini wanda yake mai aiki mai kyau sai Allah ya sa shi a wuta kafiri mai kafirci sai Allah ya sa shi a aljanna ku fahimci wannan wannan yana daga cikin fahimta na 'yan asha'ira 'yan asha'ira suna ganin azabtar da mutumin kirki ja'izun akalan sannan sakawa mutumin banza shi ma ya halatta a hankalce kamar suna so su nuna ba a ta'alilin hukunce-hukunce ba a zuwa ce to abin da ya sa Allah ya sa wani aljanna saboda ya aikata ayyuka masu kyau abin da ya sa Allah ya sa wani a wuta kaza a su wajen kawai abin da ya sa Allah ya sa ka aljanna ya ga dama ne kawai domin wannan abin da kake kira aiki mai kyau Allah yana iya juyar da shi ya koma mara kyau sai Allah ya ce duk abin da muminai suka aikata baya so abin da fir'auna ya aikata da abu lahab shine mai kyau a wajen shi an gani wannan shine bi ma'ana rashin ta'alili na hukunce hukunci wa yanzu la sai mu ce wannan magana magana ne ba tacce baya dacewa da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala samsan baya dacewa الله جل وعلا يقول الله تعالى yana cewa naj'al alladhina amanu wa amilus salihati kal-mufsidina fil shin zai yu musanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau zaman to kamar masu barna a doron ƙasa? mu ba su hukunci iri ɗaya? zai yu naj'al al-muttaqina kal-fujjar ko za mu sanya masu takawa su zaman to kamar fajirai Har yumkin Allah ya ce ba zai yi ba ashe duk hankalin da ya baka irin wannan tunani hankali ne mai rauni ba hankali bane mai kyau in hankali ne mai kyau ya kamata hankalinka ya dace da wannan nassi Al'aƙalin aqal sarih muwafiqun lin nassi sahih wala yata'arada ne qadhiyan kuma abadan wato hankali wanda yake garau ya kamata ya dace da nassi ingantacce Al'aƙalin aqalul wa wan nassul la la ta'ara li abadan wato hankali wanda yake garau da nassi wanda yake garau har abada ba sa karo wa inda tawhumu ta'arud kaifa nasna idan muna tunanin akwai karo tsakanin hankali da nafsi wanda zamu rinjayen za mu gabatar da nafsi sai mu dauka hankali ya samu matsala yadda ka san hancinka yana sa matsala wani lokaci ga baka shakan wani abu kaga kowa na jin warin wani abu kai baka shi kowa na cewa kai tsirarin nan kamshi kai ka ji baka jin komai kaga hankalinka ya samu matsala sannan harshenka wani lokaci zai ɗanɗana abu mai daɗi ya ce ɗaci yake yi sannan idan ka wani lokaci za ga yayi rauni baya ganin abin da aka rubuta to in har ya zamanto ido zai samu matsala hanci ya samu matsala harshe ya samu matsala kunne ya samu matsala Ƙwaƙwalwa ba zai samu ba Ƙwaƙwalwa yana yin kaifi kuma yana yin rauni to saboda haka idan mun ga wato ga nassi ingantacce sai muka ga yayi karo da hankali to kai tsaye za mu zargi menene za mu zargi hankalin mu ce hankalin da ya rauni ba nan ba misali amma su zila wani lokaci hatta a sha'ira sai ga suna zargin nassi sai su dauka hankalin su lafiyar shi lau duk hankalin da ya ce ya halatta Allah ya sanya shedan a cikin aljanna ya azabtar da manzanni ai wannan hankali ba da kyau bane kai ba ma sai an gaya ma cewa wannan hankali ya riga ya rushe ba eh Allah ta'ala yana cewa shin ko kuma wa'annan da suka aikata biya ko abu suna tsammani musanya su kaman wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau zai yi a ce da rayuwansu da mutuwarsu duk daya Allah ce kai abinda suke hukuntawa ya munana wannan hukunci nasu ba ƙaramin munana ya ba الذين قالوا هذه المقالة وإن سكفت وأن مغانا وصفوا الله بالسوء والجو sun siffanta Allah da mummunan abu da zalunci Allah ya ɗaukaka daga wannan irin wannan tunani mazhaba ne ba na ahli sunna ba mazhaba ne na mutanen jahiliya mazhaba ne na masu kore ainihin hikima daga cikin asha'ira da ire-irensu muna roƙon Allah lafiya هذه القاصل da yawa والاتباع هذه نشأه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال abinda bukari da muslim ya fitar gaba daya suke sahih an gane malaman hadisi abinda bukari da muslim suka ruwaito suka ce sahi kawai muttafaqun alai suna nufi da shi ittifaqin bukari da muslim saboda al'umma sun yi ittifaqi akan bukari da muslim suna ce al'umma nan al'umma na ahlus sunna sun yi ittifaqi a duniya gaba ɗaya babu wani lissafi mai inganci kamar bukari da muslim sai dai cewa ittifaqin al'umma ga Bukhari da Muslim ya lazimta daga cikin wannan kuma ya tabbata tare da shi saboda al'umma sun yi ittifaqi akan amsan abinda suka yi ittifaqi a gare shi da amsuwa malamai sun yi ittifaqi akan amsan abinda Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi a gare shi da amsuwa wannan ismi dukansa an yi yanke da ingancinsa kuma ilimi na yaƙini wanda yake na nazari ya riga ya auku gare shi saɓanin wanda ya kora wannan mai kafa hujja wai baya amfanarwa shi ga asalin shi sai zato wannan an mai raddi yana amfanar da wato al'ilm al'yaƙini a nazari eh. daga cikin malamai waɗanda suka tafi wannan mazhaba ɗin akwai abu isa al-isra'ili eh wannan ya rasu hijiran annabi na 417 da ibn al-qaisarani shi ma ya rasu hijiran annabi na 507 ibn taymiya ya rasu hijiran annabi na 728 da dalibin sa ibn al-qayyim al-jawziya ya rasu shekara 751 Uh, eh, da kuma Alhafi salahuddin ibn kalkalbi hmm. al'ala'i hmm. shi ma ya rasu hijiran annabi na 761 hmm. da alhafiz ibn kasir hijiran annabi na 774 albarkini daga cikinsu akwai babban malami sirajuddin albarkini shi ma ya rasu hijiran annabi na 805 akwai hafiz din asyudi ya rasu hijira annabi na 1911 da hafiz ibn hajar al-asqalani ya rasu hijira annabi na 1852 da sheikh waliyullah dahlawi ya rasu hijira annabi na 1176 da imamu shaukani ya rasu hijira annabi na 1250 eh duk wa'annan suna ganin sahih bukhari ingantaccen littafi ne sannan kuma duniyar ahalin suna sun rungume shi da amsa eh? da wasu su da yawa da yawa gaba daya eh da yawa daga ciki mun bar su saboda tsoron tsawaita littafi amma da za mu kawo su kusan zai yi wannan littafin ko fiye da haka malaman da ke ganin bukhari da muslim bayan qur'ani babu littafi mai inganci kamar sa wa haula ya'ala wa ajallu min usul qiyas wa'annan sun fi daukaka sun fi girma fiye da doktorul iyas da yawa in ma ce za a haɗa ma to ai Allah zai sauke alam tara anna sayfa yanqutu qadaruhu idza qila inna sayfa amdamil al-aqsa shin me zaka ce takobi me za a kuma shin baka gani ya kai dan uwa takobi darajar shi yana raguwa idan ka ce takobi ya fi sanda kai bi in ka ce takobi ai ya fi sanda kai bi to ka rage wa takobi daraja in ka ce ai wani kafiki ya shi karbi to an raina kare ma ce wallahi kai din na kafa kiyar yashi karfi to ya za a yi a haɗa doktorul kiyar da wa'annan manya-manyan malamai zarata wanda duniya ta yi shaida a gare su da ilimi wanda shi doktorul kiyar hatta garin da yake babba su bai shaida da ilimi ba misali ina ba san gane na wani nufin malhuwa maliki wal madhab daga cikin su akwai wanda yake maliki wal madhab kai abin mamaki ma wa'anda suke mazhaban malikiya su kan sun san darajar sayar da misali babu wani daga cikin manya-manyan malaman da suka shahara a mazhabin malikiya irin su qadi iyad irin su ibn abdulbar irin su albash irin su wannan wannan ya zo na imam imamu wannan imamu shafi'i da ire-iren su manya-manyan malamai dukkan su ga sunan kowanne daga cikin su yana girma yin bukari kuma suna kafa hujja da shi suna kafa hujja da shi a wajen aƙida da wajen furu'a ban taba ganin wani ba ce na hakika da yake inkarin sayar bukari ba ko yake inkarin darajar sayar bukari an gano wannan ko inkarin sayar bukari ba ban ba malikiya ba ne inkarin sayar bukari wani akida ne wani san rai ne daban wanda aka liƙa shi da sayar bukari amma manya-manyan malaman malikiya sun san darajar sayar bukari za mu iya gane wannan hatta malaminmu babban malaminmu na najeriya malamin hukumi Allah ya shiga mana babu gumi yana cewa Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littafi bayan littafin Allah duk da cewa malam ba malike ne kuma ya kuma malam ya san muwatsa ko duk da ya san da muwatsa bai ce muwatsa shi yafi inganci ba sai ce Bukhari da Muslim shi ne mafi ingancin littafi bayan littafin Allah kaba wannan zai nuna mana ashe hatta su malikawa ba mazhaban malikiya bane zagin Bukhari zagin Bukhari wani akida ne daban in ko mutum ya ce ma maza malikiyar ido a cikin malikawa manya-manyan malikawa na duniya a ambaci sunayensu ibn al-qasim su sahanun ibn abdul hakam ibn abdul bar da ire-iren na manyan malarai su qaziya su shafi bidin da ire-iren su wa'in ne daga cikinsu suka taɓa fitowa suke faɗin miya goma na nanu game da sayar bukhari da musulun babu a cikin nan mazahibul arba'a din su wane ne a cikin manyan malamai suke cewa ba su yarda da bukari da musulun ba wallahi babu duniyar ahlus sunna gaba daya da masu riko da mazhaba da wanda ba sa riko da mazhaba wallahi sun san darajar littafin nan an gano wannan a ashe kenan zagin bukari ba aqida bane na malikiya dan kada wani ya zo ya zalunci malikiya ya rika zagin malikiya an gane a aqida ne na mutazilawa aqida ne na yan shi'a aƙida ne na miyagun malamai masu miyagun aƙidu da manufa ga musulunci da musulmi shi ne minhum man huwa maliki wal daga malaman akwai wanda yake ba ke ga mazhaba ko ba shafi'i akwai wanda yake ba hannafi akwai wanda yake ba hanbali to shine babu cikin su mai suka ga sahih bukhari da sunan kariya ga mazhaba wani da sunan kariya to wannan aqida kashi a ina ya samu sai eh, to mun ji yanzu yana cewa a zubar da bukhari a bola ibnu abdul bal me ya faɗa ai ba maliki ne ya riga shi zuwa ai ya kamata in za ka yi addini ya zama ka bi ko an ce kyan ɗaya gaci uban shi in kai ba maliki ne an riga ka yin malikancin da suka yi malikancin kafin kai haka suke yi suna zagin bukhari suna zagin muslim suna zagin littattafan sunna wanda malamai suka yarda da shi misali kaga da dai ba sa yi to kai naka ina ka samu kenan naka naka ne kai kadai wani sabon addini ka zo da shi wanda babu ba addinin malikiya na magabatan ka ba misali bal yujilluna hadha kitab. a'a suna mutunta wannan littafi suna girma shi matsar girmawa wallahi ku duba hatta sha'ira yan a sha'ira yan maturidiya sun san darajar sayar bukari in kana ganin sharhin da suke yi littafan aqidan su da littafan fiqhun su wallahi suna mutunta wannan littafin Sahih Bukhari yana da mamaki kaga wai a ce wai a samu mutum yana kiran kanshi musulmi kuma ma yana dingina kanshi zuwa ga sunna wai yana suka Sahih Bukhari da sunan kuma yana kishin addini da kuma mamaki gaskiya na'am wa ma dalika illa limahum alayhi min al-ikhlas wato ba komai ya kawo wannan ba sai saboda abin da suke kan shi na ainihin ikhlasi dan Allah suke yi da kuma kyakkyawan niyya da kuma kafuwa a wajen ilimi yawa sun kafu a wajen ilimi sun san abin da ake kira ilimi sun san darajar hadisu, manzo sallallahu alaihi wasallam na'am نعم مقدمة الجزية إيه. بسم الله فصل فصل تقديم الفطر wato an so gabatar da buɗe baki da kuma jinkirin sahur an so jinkirin sahur da kuma kame harshe daga surutan banza wannan musahabi ne mai azumi ya kame harshe daga surutan banza kuma ya kama harshe daga maganganu miyagu an gane wannan daga wani hadisi wanda manzana ke cewa sallallahu alaihi A gane ko mallam ya san aure zuwa wal bi bihi falaisa lillahi haja fi an yada da huwa wa sharabahu to mutumin da bai bar faɗin zuwa ba da kuma aiki da shi ba shi da wata bukata na ainihin ya bar cin abinci da abin sha kuma ka duba zahirin wannan hadisi hadisi ne sahihi zahirin shi me yake duniya kai Mallam ya da aure zur wal amala bihi فليس لله haja fi أن يدع ta'amahu wa sharabahu eh kaga bai da azumi kaga idan mutum yana surutan banza akwai masu wannan fahimta cewa mai surutan banza a cikin azumi yana azumi yana ƙarya yana azumi yana fasa yana azumi yana zage-zage to laysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu kan suna ganin bai da azumi an gane to shi wannan sai malam ya ce yustahabbu taqdimul fitr wa ta'khirus suhur an so a gabatar da buɗe baki da jinkirin sahur da kame harshe daga surutan banza da alfasha an so ne musahabi to yaya ya za mu haɗa tsakanin mu alaƙata tsakanin wannan hadisin da wancan hmm? ya za mu yi mu haɗa shi dai hadisi ya nuna mana ba buƙatar ma kamewan shi ba buƙatar ma ya bar abinci da abin sha akwai mazhaba na zahiriya masu ganin kai sai babu azumi in mutum yana azumi yayi ƙarya azumi ya ɓaci in yana azumi yayi fata azumi ya ɓaci an gane wannan to kaga wani na kuma su malikiya sun ce mustahabi to abinda malamai suka tafi akan shi ne idan mutum yana yin irin wayannan abubuwa yana kwashe ba kan lada ya aikata haram amma azumin bai karye ba bai daga cikin abin da ke karye azumi amma ya aikata haram an fahimci wannan ko saboda shi azumi kamewa ne daga ci da sha da kuma jima'i yawa kuma ana so mutum ya kame daga duk wani abu wanda yake haramun a cikin wannan lokaci amma don mutum ya aikata haramun ba a cewa azumin shi ya karye ko bai tona ko sai dai a ce an kwashe mishi lada amma ko ba za a ce ya sake azumi ba na da barin aswaki da abin da yake danye saboda zai iya tsinkewa ya wuce ko an so an so ko an so watar ku ko yusta haku an so barin aswaki da abin da yake danye tarkul fi madmada an so barin mubalaga wajen kuskuren baki mai azumi kada yayi mubalaga kada ya zake da yawa wajen kuskuren baki domin in ya zake da yawa zai iya wucewa makogoran shi ya karya mishi azumi da kuma shaƙarwa. ruwa eh, eh, idan mutum ya kai kai gaya mubalaga wajen shaƙarwa ruwa zai iya shaƙawa ya wuce an gane wannan ko mm. to in ya kai kuma ya wuce shikenan a cikin hadisi Abu Huraira annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam wa balik jismi istinshaq illa an takuna sa'iman ka kai mukura ka zake sosai wajen shaka ruwa sai dai fanka na azumi kenan idan mutum yana azumi kada ya zake in ya zake in ya wuce makogaro ya azumi shi ya karye an so azumin ranar arfa ga wanda baya aikin hajji an gane in mutum ba mai aikin hajji bane ana so ya azumi ranar arfa sannan an so azumi ranar tasu'a da ashura an so azumi kwana uku duk wata duk wata ana so a yi azumin kwana uku amma kwana uku nan ba kada su keɓanta da kwanakin farin wata imam malik na ganin kada in za ka yi azumin kwana uku duk wata kada ka yi sha uku sha hudu sha biyar an gani duk da cewa kuma hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi ya faɗaitar a yi azumi sha uku sha hudu sha biyar an gani to a zami imam malik ya ce wato wato wannan maganan kwana uku duk wata kada ya ke banta da kwanakin barin wata shi ba manzo Allah ya ce yana zuwa ya azumi wannan kwanakin sai ya yanzu ko bai jona to shi na kace wanda ce a ai imam malik bai gani ba a ya gani menene dalilin da ya sa yake kada yake masa da farin wata ya ce saboda kada mutane su dauka cewa an wato an keɓance azumin ne da farin wata har wasu su dauka cewa farin wata yana da wani tasiri a zo ana bauta mishi an gane wani barna ya hango kila a zamanin shi akwai wannan barnan jahilai suna ganin farin watan yana da tasiri kila akwai wani bukata wanda ake nema da wata ɗin yayi bari. to sai imam malik sai ya hana don wannan idan ya zama to mu ba da wannan tunanin fa mu mun san farin wata ba abin da zai yi ma sai da abin da zai amfana da mu cutar da mu Allah ne ke amfanarwa yake cutarwa misali in mun san da haka ba ba mu da matsala wato abu na iya zamantowa halal to sai a samu wani dalilin da zai sa a dakatar da shi anan ko ba wai an yi inkarin nasi ba ne misali yanzu a abin da ya shafi sumbantan mace a cikin ramadan manzan Allah sallallahu alaihi yana sumbantan iyalansa a cikin ramadan misali da wajen ramadan shi ne aisha ke cewa wa ayyukum ya ne a cikin kuwa ne da ya fi tsara ainihin sha'awar shi wa ayyukum abin kai ko amlaku kuma lirbihi annabi ya fi ku mallakan sha'awar shi to idan kai ma kana iya mallakan sha'awa yaya haka babu ba laifi ko idan ya zama to mutum asali sumbantar mace halal ne matar ce amma ya zama to in ya sumbance ta zai karya mishi azumi ko zai karya mishi kaza alwala da sauran yaya kaga ya zama sai ya nisanci abu ko ce ka duba ba wai ikalu nafsi bane akan akan dakatar da abu halal ne shi ko mustahabi ne dalili ya sa a dakatar da shi na wani lokaci ko Umar dan Khattab ya hana a yanke hannun barawun amur ramada wani shekara da aka yi tsananin yunwa har mutane suna ganin hayaki hayaki saboda tsananin yunwa aka samu shekarar suna amur ramada umar ya ce in an kama mutum ya yi saka kada a yanke mai hannu mai shubha amma Allah shi Allah bai ce game da sata ka wasarika fadawo aidiya kuma kawai barawo namiji da barauniya mace ku yanke musu hannu jaza'an ma kasaba nakalan min Allah ko amma sai gashi nan ani Umar dan Khattab ya ce amur rama da a yanke hannu ya ce kada a yanke hannu saboda manzo Allah ya hana a yanke hukuncin akwai shubha zai yi wa tsananin yunwa ne ya sanya mutum ya fita hayyacin shi ya saka ko a nan wajen umar ba ya inkarin hadisan ayan qur'ani ko hadisin da yayi wannan bane da zaran wannan yunwa ya wuce ba sai a koma yadda yake da kuma ji wannan ta shi imam malik ya hana ya ce kare ya keɓanta da farin wata duk da manzan Allah ya kwaɗaitar da a yi azumin wa'annan sha uku sha hudu sha biyar to idan ya zama to akwai jahilai masu ganin cewa za a iya samun wani fa'ida na tabarruki ko wani abu da farin wata ba nan sai a dakatar da shi har sai an wayar da su ko kuma kai da baka da matsala kai azumin ka kai da kasan kai ba jahili bane ka san farin wata ba shi da tasiri ka cigaba da yin kayan ka shi wannan jahilin zai adaka sai da shi dan zai fada cikin shirka an gane wannan ko na'am wala yukrahu sawm yawm al-jum'ati wal farida ba a karhanta azumi ranar juma'a shi kadai ba shi kuma ga hadisai nan da dama manzo Allah ya karhanta annabi ya hana yin azumi ranar juma'a shi kadai hadisai sun tabbata cikin bukari da muslim da sauran littafai na sunan manzo Allah ya hana a ware ranar juma'a da yin azumi ina fatan gane wannan to nan kuma sai aka ce wala yukrahu sawmu yawmil juma'a munfaridan kaga mutumin da ya dauki wannan bayani yayi watsi da hadisi shine ake cewa muta'assib li mazhabi shine dan bazanjiya mai ta'assubanci da mazhabansa ina fatan gane wannan amma mutumin da yake neman gaskiya ga abin da manzan Allah ya faɗa ga abin da wani malami ya faɗa idan ka ce in ka ta malam wani ba da cewa ka yi rinda amma ta manzan Allah ku tana ne a gare ka ko to wani zai zaɓi ya ƙaryata annabi ya koyi bayan ra'ayin malamin shi gobe kiyama kana da uzuri ya Allah na ga manzan Allah ya yi magana shi sa na ajiye maganar malam wani amma kana da uzuri ka ce ya Allah maganar malam wani shi na ɗauka saboda na ga ya fi na annabi to kaga Allah ya ce yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan masu saba ma umarnin annabi su yi taka tsantsan kada fitina ta same su ko azaba mai radadi wani sai ga ba wai shi yana son maliku amma baya son wa kenan annabi shi duk wani hadisi in yayi karo da maganar malik to zai dauki maganar malik ne to kenan kafin malik ya zo da ake yin addini to kuma su me suke dauka wani hadisi wani wani fatawa suke dauka an taba yin lokacin da ba a ba a aiki da hadisin annabi amma an taba yin lokacin da ba abun mali an yi shekaru go an yi shekaru dari da wani abu wanda ba mai bin mali ba ma wanda ya san shi a shekarun malik ba shine addinin ba amma manzan Allah ba addinin ne maganan malik ba shine addini ba sai in ya dace da maganan manzan Allah da Allah ya aiko an gane wannan ko kada ku saurari masu wannan kira na dalilanci na hauka su ce ku ajiye hadisi a koma ga ra'ayin mutum ra'ayin da wani ya kawo wanda ra'ayin nan yana ɗaukar dacewa yana ɗaukar kuskure abin da ya faɗa in ma ya yi daidai in ma ya kuskure shi ma da kanshi ya faɗa hakan shi ma da kanshi ya nuna shi mutum ne zai iya dacewa zai iya kuskurewa Eh? yadda kake ji da maganar malik a nan haka in ka je wasu kasashe kamar India kamar Pakistan kamar Afghanistan haka wani ke ji da magana Abu Hanifa zai ce duk magana da Abu Hanifa ya faɗa in magana wani in hadisi ya zo ko magana wani malami ya saba Abu Hanifa ba ruwanmu da kowa Abu Hanifa kawai wani gari kuma su ce ma duk maganan da ya zo in ya karo da Imam Shafi'i imamu shafi kawai ba ruwanmu da wani hadisi kaza kaza to yanzu waye dare a cikin kenan tana duka gaba ɗaya kowane gari an raba abin gari gari ne hadisin da ba ya aiki da shi a nan garin zai gawa wani gari kuma ya aiki da shi eh in a nan wajen nan sun ce hadisin nan da yi da su za su yi aiki da shi yi ne Allah ya sauke an karhanta dandanan gishiri da kuma tofar da shi ɗanɗanawa a tofar shi ne makaruhi ba ba ɗanɗanawa a haɗe ba ɗanɗanawa a tofar makaruhi ɗanɗanawa a haɗiye haramun kuma azumi ya kari da kuma mukaddimat da ake yi kafin ayi jima'i wato introduction da ake yi kafin ayi jima'i yawa kamar sumbantan mace da rungumanta da kuma tunani da nazari wato kallo mai dawama mutum ya kurawa mace ido da sha'awa kallo mai dawama shi duk wannan gaba daya an karhanta shi domin alwasa'il laha kamul maqasid Eh. sannan an karhanta yin wasa da mace idan an san an kubuta daga sha'awa idan an san an kubuta daga mai daga sha'awa daga wato daga yin maziyi ko kaza in an kubuta ba illa in ba kubuta ba to wannan ya haramta a gare shi المرأة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عباس رضي الله عنهما an karɓo daga ibn abbas Allah ya ƙara musu yadda annabi sallallahu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce falam ya'ti duk wanda ya ji kiran sallah amma bai zo ba salata lahu illa to babu sallah a gare shi dai akwai uzuri an gane duk wanda ya ci kiran sallah amma bai zo ba babu kiran sallah a gare shi dai akwai uzuri wani irin uzuri shi ne kamar ya zama to akwai rashin lafiya mai tsanani gare shi ko kuma wajen yayi nisa da yawa an gane wannan aiki idan ya ji kiran sallah amma wajen yana kusa to ya zama to wajibi ya amsa wannan kira din amma yana nesa sosai ba irin nisan da saduwa zuwa ga wajen zai yi masa wahala to wannan ina ganin wato zuwa wannan masallaci bai zama dole a gare shi ba an gani, kenan sallar juma'a sallah na jam'i yana wajaba ga mutum ne in har yana jin kiran sallah kuma kiran sallan in ya zama to ba da ba ne, wato ma'ana in dai da lausika ne zai iya yiwuwa kaga ya ji kiran sallah a waje mai nisa sosai in dai nisan yi tsanani kenan. an ɗauke mishi ibn maja ya ruwaito igaga eh, da wannan kenan ya sallar jami'i sallar jami'i suna ne ko wajibi dan ya ce man sami an nida'a fala ya'ti falam ya'ti fala salata lahu illa min uzurin." duk wanda ya ci kiran sallah amma bai je ba kenan sai ya yi sallah shi kadai kenan to bai da sallah wannan sallar da ya yi sallah ba ta yi ba sai dai yana da uzuri kaga da wannan kenan wato ya zama kenan sallar jam'i dole amma ya ce sallah ba ta yi ba shi kuma hadisin can ya ce salatul jama'a abdalu min salatul fas bi saba'i wa ishirina yawwa sallan jama'a ya kafa sallan mutum daya da daraja 27 kaga wannan hadisi ya nuna in mutum ya sallah shi kadai yaya sallah ta yi amma wannan hadisin ya nuna fala salata lahu illa min uzri ba shi da sallah sai dai in akwai uzuri wannan nafiyu din nafiyu siha ne ko nafiyul kamal fala salata lahu kamila illa min uzri ba shi da sallah cikakkiya sai dai in akwai uzuri an gani sallar ta yi amma an yanke mai lada mai yawa da kuma daraja an ce fa salatul jama'a afdalu min salatul fard bi 27 da daraja wannan yana da daraja 26 shi yana da guda daya in darajar nan darajar nan kila kowanne guda daya akwai lada dubu kaga yana da mai 26 yana da nawa dubu 26 mai guda daya yana da nawa dubu kaga ai fala salata lahu kamila ya yi sallah amma ba ta cika ba misali an gane wani ku? na'am isnadu isnadin hadisin ya inganta akan sharadin muslim sai dai wasu mutane sun rinjaye da cewa hadisin mawqufi ne ga Abdullahi bin Abbas cewa Abdullahi bin Abbas shi ya faɗi wannan magana an karɓo daga yanzu, ibn al-Aswad Allah ya ƙara musu yadda annabi sallallahu alaihi wa yayi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sallar asuba lamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai ga wasu mutane biyu ba su yi sallah ba sai ya aika a kirawo su sai aka zo da su an je an kamo su wato allon kafaɗar na ta kaɗawa suna makyarkyata allon kafaɗarsa na kaɗawa cikin tsoro sai ce musu menene abin da ya hana ku sallah tare ya hana ku sallah tare da mu a gane wato abin da za a yi kafin a yanke a bincike shi tukuna ba ku yi sallah tare da mu ba kun san kuma sallar jam'i dole ne menene abin da ya hana ku yi sallah tare da mu fi suka ce ya rasulullah mun riga mun yi sallah a cikin gidajenmu mun yi sallah sai shi kada ku ƙara aikatawa annahayu huna shi ne asali kada ku ƙara aikatawa ku zo ku yi sallah ku kaɗai alhali ga jam'i ana yi a matsalaci idan ku yi sallah fi kuma a cikin gidajen ko dakunan ku sannan sai kuka riske liman alhali bai yi sallah ba to ku yi sallah tare da shi to lallai wannan sallah da kuka yi nafila ne wannan ne nafila ciki fa inna halakum nafila shin sallah da kuka yi ne wancan nafila ko kuma wanda za ku yi tare da liman kuma za ku yi sallah a daki sai ku zo kuna ga ana sallah a masallaci na masallacin da za ku bi shi ne nafila ko wancan na ba san gane akwai mazhaba guda uku kan nan akwai masu ganin fa inna na nafila lallai wannan sallan da kuka yi a gida nafila ne a gare ku ku zo ku yi sallah na hakika a masallaci an gane wannan ko ku zo ku yi sallah a masallaci masu wannan ra'ayi ta sha abin da ya samu ka zaɓi wannan ra'ayin to in dai na masallaci nafila ne me amfanin kamo su an taba kawo mutum akan yaƙi nafila ta ce wancan da aka yi a gida shine nafila wannan da za su yi a masallaci wanda aka kamo su nan dole ne shi ne dalilin kamo su kuma a gargaɗe su a kan shi sannan mazhaba na biyu wancan da suka yi sirka sun soke farari an gane ko salatul jama'a afdalu min salatul fard ai sallah ta yi sun soke farari wannan da za su yi a masallaci nafila ne amma kun ga raunin shi tunda akan nafila ba za a kamo mutum ba misali a sun yi haramun shi ne dalilin kamo su kuma a nuna musu ba daidai ba ne abinda suka yi misali an gane wani ko sannan akwai mazhaba na uku Allah ne zai zaba daga cikin guda biyu in Allah ya gada ma ya sanya wancan da suka yi din nan wancan da suka yi a gida shine farilla wannan shine nafila in kuma Allah ya gada ma wannan na masallaci ya zama shine farilla wancan nafila aka ce Allah kadai zai zaɓi wanda yake abin nan kawai dole ne ku zo masallaci ina fatan gani to a cikin wayannan mazahib guda uku wanne ne daidai na wanne ne daidai a ciki na ƙarshe shi ne na fila na masallaci mai wasu ce wai wannan ba na karshe cewa Allah shi zai zaɓi wanda ya dace ya zama nafila da wanda ya dace ya zama farilla kama wannan kamo su da aka yi akan ya kamo su wani ya ce an kamo su wani an yi tsammani ba su yi sallah ba ne <laughs> an yi tsammani ba su yi sallah ba amma annabi tambayar su yayi da ce ba ku yi ma mana akuma an tusalliya ma'ana ya san kenan sun yi sallah a cikin gidajensu me ya hana ku ku yi sallah tare da mu da ce kan sallai na firi hali ya rasu da ai mun yi sallah firi hali na a gidajenmu ya ce falatan ala sai amfani da la wato harafi na nahayu an nahayu kuma yaftali maza a tahrim halittun da dai zahiri ya hukunta tahrim a sha nuna abin da suka yi haramun ne to ba zai yi kuma ya zama tozuwar ga masallaci su yi sallar kan nafila ta sun yi haramun ba an gani su daga wancan sallar da suka yi nafila su mai da shi nafila su zo su yi sallar farilla din Allahu ala al-muhim dai wato ana ƙara samun hujjoji na mazhaban hambaliya na cewa sallar jami'i farilla ne dole ne an gani ba kaman fahimtar malikiya ba cewa sallar jami'i sunna ne sunna ne sallar jami'i wa'annan suna ƙara karfafa ra'ayin cewa farilla ne na'am rawahu ahmad wal lafzi lahu imam ahmad ya rawaito wannan lafazi nashi ne da kuma malamai uska Imam'u tirmidhi ya inganta shi da ibn hibban وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara musu yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce kawai an sanya liman ne dan ayi koyi da shi idan liman yayi kabbara kuma ku yi kabbara kada ku yi kabbara har sai liman yayi kabbara kuma sannan idan liman yayi ruku kuma ku yi ruku kada ku yi ruku'u sai liman yayi ruku sannan wajen ruku ka ku bata lokaci an yi amfani da wannan fa'un dan a nuna tartib da ta'qib liman na ruku nan take ku yi amma fa kada ku yi sai fa yayi akwai yadda wasu ke yi idan liman ya yi rufu sai su ɓata lokaci kafin su yi ko liman ya yi su jada sai su daɗe kafin su yi ko liman ya ɗago sai su daɗe ba su ɗago ba wannan kuskure ne idan ya ce sami Allahu liman hamidahu to ku ce Allahumma rabbana lakal hamd in liman ya faɗa haka an gane in ya ce sami Allahu liman hamida sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamd amma ku kuna cewa Allahumma rabbana muna da muke yara mun dauka Allahumma rabbana na yan rika ne ba su muke ji suna Allahumma rabbana lakal hamd an gane sai daga bayan ga shi duka akwai hadisai akan wannan Allahumma rabbana wa lakal hamd akwai rabbana wa <coughs> akwai rabbana wa lakal hamd duka <coughs> sun zo an gane to yanzu kenan an raba ko an raba aiki ne ko <coughs> liman in ya ce sami Allahu liman hamida ko kuma sai mu ce rabbana wa lakal hamd haka ne liman shi akwai aikin shi daban mu akwai namun namu daban ga zahirin hadisin ko ga zahirin hadisin haka abin yake amma kuma an samu wasu hadisai sun tabbatar da cewa da liman da mamu gaba ɗin jittawa ake tafiya kamar yadda liman ke cewa sami Allahu liman hamida akwai hadisai sun tabbatar kai ma za ka ce sami Allahu liman hamida Shima liman zai ce shi ma rabbana walakal hamd in liman ya ce sami Allahu liman hamida shima kuma zai ce rabbana walakal hamd shi kuma liman ya ce sami Allahu liman hamida kai ma za ka ce sami Allahu liman hamida sannan ka ce rabbana walakal hamd sai an samu wannan wayannan ruwayoyi duka an gani bai san karin bayani ya duba cikin sunan salatin nabi na Nasiruddin Albani Eh. idan liman ya yi sujada kuma ku yi sujada kada ku ɓata lokaci wato kada ku yi sujada sai liman ya yi sujada idan liman ya yi sallah a tsaye kuma ku yi sallah a tsaye idan liman ya yi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune gabaci ɗaya in liman bai da lafiya ya zama to ba zai iya yin sallah a tsaye ba sai liman ya zauna to kuma duk ku zauna ga baki daya an gane wannan ko khilafan li malik imam malik ya yarda cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala taktalifu alayhi kawai an sanya liman ne dan ayi koyi da shi kada ku saba ma liman amma kuma imam malik yana da fahimtar cewa idan liman ba shi da lafiya wato baya iya cika rukuni bai iya cika ruku'u da sujada da sauransu baya halatta yayi limanci sai ga irin shi limamin da baya iya ruku'u baya halatta yayi limanci sai ga irin wanda ba sa iya ruku'u su ma wanda baya iya sujada shi ma baya halatta yayi limanci sai ga irin shi shi ma imamu ahmad yana da fahimtar cewa baya inganta limancin mutumin da ya gajiya daga tsayuwa sai dai ga irinsa wai shi imam ahmad sai ce sai dai limami ratibi shi saboda ya ga ai annabi ya yi hako idan limami ratibi ne to sai zaman zama to ya kasa cika rukuni ya gajiya za ku bi shi haka nan kuma haka za ku yi an gane wannan ko idan ya zama to liman ya gajiya daga tsayuwa saboda rashin lafiya rashin lafiya kana biyu ne akwai rashin lafiyan da ana fatan zai iya warkewa irin wannan ya inganta ku yi sallah a bayansa sai su yi sallah a bayan shi a zaune wai zaman wajibi ne kuma za su iya miƙewa sai ce za su yi sallah a bayan shi a wato akan hanya na mustahabbanci an gano wannan ko to amma iya zaman to sallah ne wato wanda ciwo ne wanda ba a tunanin zai iya warkewa wato in ba a tunanin zai iya warkewa to shi yana ganin baya halitta a bishi kan wannan amma imam malik yana ganin cewa haramun ne kwata-kwata in dai har ya zama to liman bai da lafiya baya iya cika rukuni a bishi haramun ne ya dogara da wani hadisi inda manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la ya ummanna ahadun minkum bi jalisan bayana kada wani ya kara limanci bayana a zaune sai nuna kamar khususiya ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limanci a zaune sauran sahabbai su zauna kama malamai sun ce wannan hadisi bai inganta ba kaga da hadisi ya inganta da ya zama hujja an gano wannan ko da ya zama hujja kan wannan abu amma tun da dai hadisi bai inganta ba manzo Allah kuma gashi ya ce fa iza salla jalisan fa sallu julusan idan da idan liman yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune kuma ga baki daya an gane to kuma gashi manzo Allah yayi sallah a zaunen sahabbai sun miƙe manzo Allah ya musu inkari ya nuna musu kuna yi kun kusa ku yi kamar yadda ajamawa suke yi shugabannin suna zaune su suna biki yace ba daidai bane misali an gane wannan ko to saboda haka idan mun zo masallaci liman bai da lafiya liman yana zaune to duka mu za mu yi sallah a zaune kaga zama a cikin sallah rukuni ne amma saboda koyi da liman an san a wato an yafe mana shi a tsayuwa tsayuwa rukuni ne saboda ainihin koyi da shugabanci na liman aka ɗauke mana cewa tun da mun gashi ba zai iya abin ma mu zauna insha Allah Allah ta'ala ya yafe mana ba komai a kan shi an fahimta aha abu dawud wa hada lafzuhu wa asluhu fi sahihayn wato abu dawud ya ruwaito wannan shine asalinsa a wannan shine lafazin wato asalin hadisin na cikin sahih bukhari za ta kewaya kamar da ta saba masu da ya ranar alhamis wani ya zo ne ce za su je shiga wani kuma ce za wani kuma ya rutu ɗan yi mamaki haka nan muna ɗan musa a gaskiya ya ce ya zo wajen maru birki na daidai dawo ba A kowanda ma aka sa a mota da aka je kawo ya ce wanda ne ce a sauke shi shi a sauke shi ko ya tafi a wasu. da haka kare rutu ne dai ga nan sai a dan ya yi wata. malam wani yana tambaya ne game da sallah da ainihin riga mai zane ko ainihin rubutun 'yan siyasa. Sallah riga mai zane. Idan riga ya zama to yana da zane, irin zanen da zai iya ɗauke hankalin mutane daga sallah, to irin wannan riga ba ya halatta a zo da shi masallaci. Saboda manzo sallah da sallah shi kansa ya yi sallah da riga mai zane, wanda Abu Jaham ya bashi. bayan Abu ya bashi wannan riga manzo Allah ya yi sallah bayan ya da sallah sai ke cewa wannan riga sai annabi ya cire wannan riga sai ce a kai ma ainihin Abu Jahal Abu Jahal shi ma annabi kyautar rigan sai ce a kai ma Abu a gaya mai ya canza mai wannan riga ya bashi bijaniya ya bashi tufafi wanda yake ba mai zane ba saboda wannan mai zanen ya ɗauke hankali na daga sallah to nan malamai suka tattauna cewa duk wani abu wanda zai dauke hankalin mutum daga sallah tufafi ne ko wani zane ne a masallaci ko kalanda da ake sawa ko abin da ya kama da wannan to ya zama to wajibi a kusa da shi mai sanya hoton yan kwallo ko ya sanya ainihin riga mai hoton wasu shugabanni yan siyasa ko abin da ya kama da wannan to ya kamata a kusa da shi in zai zo masallaci ya cire saboda kada ya ringa janye hankulan mutane daga gare shi Allahu a'lam Allah wanda ce an kira sallah mai kiran sallan yana yana maimaita abin da yake fara da ya kare zikirorin da ya kamata can kuma sai wani ya kara kira aka kara wani ladanin ya kara biya ce nan ma sai an mai wannan asafi kiran sallan guda nawa kai misali a kirawo anguwa ina za akwai masallaci misali a kira a na wani masallacin kuma aka kara kira ya dai ya ce to asafi sai ya maimaita eh idan ya zamanto mutum ya bi kiran sallah an yi kiran sallah a wannan masallaci ya bi to duk wani askarin da ake zai yi sannan in ya ƙara bin wani mashi maka zalika amma kada mutum ya takura wa kan shi in ya bi a wannan masallaci ya fi a wani masallaci ya ji an kira wani sai dan huta suna matan gane ba zai yi a ce dan za ka masallacai suna kiran sallah daban-daban wasu na kiran sallah ɗaya saura wasu ɗaya daidai wasu ɗaya da kwata wasu kaza wasu kaza to sai ya zama to gaba ɗaya wani har yana cikin ma ya fara sallah ma za a kira sallah sai ya dakata an gane to irin wannan in ka amsa ɗaya biyu kawai shikenan alhamdulillah Allah ya sanya musu albarka yau wato duk azkar din da ake din nan bayan su ya kamata duka yi gaba daya tunda manzo Allah dama ya faɗi cewa idza samitumul mu'azzin fa qulu bisla ma yaqul an gane ku faɗi misalin abin da yake faɗa sannan sannan sai ku yi salati a gare ni sannan halle ya faɗa abubuwan da yake bukata a yi to duk wayannan abubuwan dai mutum ya bi to insha Allah ana bukatan duk yayi wayannan azkar din Allahu a'lam wanda ya ce mutum ne ya rasu wai za a iya ɗiba a cikin dukiyar da kafin a raba gado a mai sadaka to idan mutum ya yi wasiya cewa a mai sadaka babu laifi dama ya ci ya yi wasiya cewa a cikin dukiyarsa a cira ila a cikin sulusun dukiyarsa a cira a mai sadaka za a iya cira amma in bai faɗi haka ba dukiya riga ya zama na magada an gane wannan ko wannan dukiya ɗin magada su ne suke da iko akan wannan dukiya ɗin. in sun ce a yi sadaka to ana iya yi in ba su ce a yi sadaka ba tunda shi bai nuna yana so ba to ina ganin ba dole bane amma su suna iya mai sadaka don su taimake shi wanda ya ce aure ne yake nema bai iftikara ba har suka samu fahimta da yarinya iyayen bangarorin duka suka fahimci juna sai daga baya yake ganin ya yi kuskure ya ce amma dai ya kasance a sallah yana addu'a Allah ya ba shi zuriya tsayi ba na tsawon rayuwar shi ya ce zai iya dan aka tada batun auren ya istikara ko kawai shi ke ne ba ai istikara ba dole bane ai akwai hanyoyi daban-daban na neman biyan bukata ana neman biyan bukata ta hanyar istikara ana neman ta hanyar addu'a yau tun da dai dama yana ta yawan yin addu'a Allah ya bashi a tsayi ba Allah ya bashi mace ta gari insha Allah ana fatan bai yi kyakkyawa bai yi mummunan zabi ba insha Allah kada yanzu ya riga ya samu mace ta kirki ya zo ya ce zai janye zai ya istikara daga istikara kuma ya ce zai je istikara daga nan kuma ya nemi tsayarsa kaga akwai matsala yawa mutum ya ringa yin addu'o'i addu'o'i shi ma kanshi Allah yana hamsa eh shi istikara din ana so a yi istikara amma son samu kafin mutum ya dumfari yarinyar to in mutum ya riga ya dumfari yarinya ya ce zai istikara to ita ma za su ce za ta yi istikara kaga daga nan kuma shi nan. Allahu a'lam eh wanda yake ya tara bakin mutane musamman social media akan ce wai wai wanda ya tunatar da wani cewa ga Ramadan nan ya ya ya mutu, musu to ya za a gafarta mai zunuban to wai gaskiya to gaskiya ni ban san hadisin da ya ce akan haka ba sai da akwai wanda ya san da hadisin da ya ce duk wanda ya tunatar zai kawo ya taimaka mana da shi eh dan da biye ce da Allah ya ta falakatu lillahi amsal wani ne ne ma'anan gaba ayin eh ta fala tadribu lillahi amsal eh, wato ma'ana kada ku sanya ma Allah misali kada ku ce Allah yana da wanda ya daidai da shi inna Allah ya lamu antum la ta'lamun Allah ta'ala ba shi da wanda ya daidai da shi an gane wannan ko sannan kuma na biyu fala tadriku lillahi al-amsal kada misalin a kawo sifan Allah ku rika kokarin kuna son ku yi wani tawili kuna so kawo wani misali wanda wanda ba ku da dalili akan shi an gane saka malamai sun fassara shi ta hanya guda biyu hanyar farko kada ku sanya ma Allah kishiya Allah ba shi da wani kishiya domin Allah shi ya sani kuma ku sani ba na biyu kuma kada ku yi da sifofin Allah domin Allah shi ya sani kuma ku sani ba misali Allahu a'lam wanda ya ce wai a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ba kirista masallaci suka dan gabatar da wani abu na ibada ba wai ya ba su masallaci ba sun dai kawo ziyara da farar najran ai ibnu kafir ya kawo cikin tafsiri sannan malaman tarihi ma sun kawo ibnu isa a cikin magazi da sauran kutub na tarihi an kawo kuma sun inganta cewa sun kawo ziyara wajen manzo Allah su nasaran najran kuma annabi ya amshe su a cikin masallaci ne kuma a cikin masallacin suka zo suka yi abubuwan na ibada musulmi na kallon su a wajen shine abin da ake nufi kama ce muna cikin karatu sai ga kristoci sun shigo da suka shigo sun ka dan zauna can gefe suka dan rufe ido suna sa haleluya din su shin yaya zamu gane su to wannan shi ne abin da ya faru da tsarin da tsarin sun kawo ziyara masallaci kuma a cikin masallacin suka zo suka yi wasu abubuwa na ibadojinsu a gefe kuma musulmi suna kallon su ba abin da aka yi musu an gane wannan ba laifi bane in sun kawo mana ziyara amma ba wai ya zama to ko da yaushe bane a sun zo ziyara ne suka shiga muka fafuntar da su a masallaci to za su yi wani abu na bautan su muka kyale suka gama yin abubuwan su muna kallon su kuma wannan zai zama zamantowa usulubi na da'awa dan lokacin an zo ana tunanin ana fatan alkhairi za su iya musulunta ina fatan gane wannan Allahu a'lam malam ya ce an karanta da mu himar shawarwani a eh, kan idan suna kurakurai ko kuma domin samun dacewa ce ko wanda ba musulmi ba a mai ai asali baya halitta ba mu zauna karkashin wanda ba musulmi ba shine asali zama ƙarƙashin shugaba wanda ba musulmi ba khilafin asali. an gani ka kama irin yadda mutanen china suna zama ƙarƙashin kafirai mutanen america mutanen ingila suna zama wannan lalura ne wanda ba yadda ka iya eh, eh, irin wannan asali mutum zai iya musu addu'a allah shirye su za ka iya musu wannan addu'a kuma kada ka yi musu addu'a ka rinda tsine musu domin kana tsine musu na ƙara lalacewa haka jona yi. a ringa addu'a allah ya shirye su Allah subhanahu wata'ala ya sa su musulunta Allah ya sa su zama to masu tausayin musulunci da musulmi misali musamman mutane masu zama kasashe guda biyu irin China da Russia wayannan ba masu kin musulunci a duniya kamar irin wayannan mutanen suna kamo yaran musulmi in ka haifi yaro yaro ya tafi su kamo su raba ka da yaran a sa mai akida a sa mai akida na kafirci yadda zai zo ya kika haka sai kwashe yaran musulmi don kada musulmi su yawa su ba sa ba da yanci irin yadda turawa suke ba da yanci turawan amerika ko ingila cewa kana da yanci ka zaɓi addinin da ya maka kaga wayannan kuskure ne amma sun fi dama dama tunda sun ba kowa dama ya yi zaba abin da ya mai ba sa to su mutanen china takurawa suke yi shi sa ga musulunci baya tasiri a kasar sosai ya kamata shi musulunci an san da shi a china shekaru masu yawa tun zamanin ta bayan san da kasar amma za ka ɗauka cewa babu wani da hawa da ake a china saboda sun takura sun takura suna matsawa musulunci sosai na ba gane amma kasashen america hatta cikin sojojin akwai musulmi a ingila cikin sojojin ingila akwai musulmi a wanda za ka shi china dan china baya son ya ga musulmi ko musulunci ba kwata shi siyasar china na waje shi ne kawai mai kyau amma siyasar shi na cikin gida a zalibi ne mugu ne an gane wannan ko suna su kuma suna gyara siyasar su na waje saboda cin abinci ba wai mutanen kirki ba ne nan gaban suka yi karfi to za su yi ta'addancin da ya fi na amerika da ingila su a mutane da su da roshiya yanzu duk siyasa ne suke dan mu'amala da mutane amma ka duba cikin gida yadda suke kunta wa musulunci za ka san ba karamin ƙiyayya suke ga addinin musulunci ba to ga Allah ya jarabe su sun wani wani bala'in ciwo ya zo da ya zo cikin wannan kasar ko kuma duk irin wannan bala'in ne nasu na kafirci da zalunci sannan kuma da ciye ciye dabbobin da suka fi karfin ma musu dan adam to mutane suke cin mahaifa na mutum dan adam in mace ta haihu za su yi layi a arziki suna siyan mahaifa suna ta ci danye gari haka ke kama shi danye su cire rikin su cinye ina ba ta to mutane irin wayan na kaga ai dabi'an dabbobi suke da shi Allah ya sauwake to irin wannan wannan dan ma irin wannan bala'i ya zo ba mamaki bane gaskiya eh awa sai ta wuce malam bari mu yi hakuri mu amsa waɗannan ko wannan yana da alaka da karatu ne yace ya ji na na cewa sharhi bukari na ibn zakar wai ba malu da ake cewa da ake cewa afwan a game da sharhin bukari ko na ibn zakar al-maliki na ji na yana cewa wai ba ibnu basar yayi wannan sharhin ba dan kan wani ne alakan malikiya kenan da bukari sai eh, to ai wannan wannan mazhaba shi ne na cikin na cikin unguwan shigo amma malaman duniya sun san ibnu basar ne yayi kaga ibnu basar shi ya sharhi bukari zan kusan ibnu basar ya san darajar bi to shi to na ka ne ma irin wannan dai irin wannan na turu san ba maliki ya muwasa ba kaga shi kenan sai ta su ta tsaya haka ba maliki ya muwasa ba tunda surutu ne na baki kawai haka nan da baki kawai za ka karyata abu A ya kamata ka kawo malaman da suka faɗa hakan ka ce malam wani malam wani malam wani manyan malamai sun karyata jingin a wanda ya karyata magana sai dai malamin ka bai karyata abu da ka amma malaman duniya sun yarda ba tsar shi ya ne ai babu wani mamaliki ba mai zakirci mai zagin buhari kaga mai zagin buhari maliki ba maliki ne na banza wanda ya jingina kanshi zuwa ga malikanci ba kuma ƙarya yake yi Eh. Allah wannan na ƙarshe shi ma dogon mu amma da ya ci wai ya ji malami ne shi ma na cewa wai a wuya shi ya kawo batun mulkiya a duniya na ma haka dai maganganu a kan ya sa ɗan shi kuma daga nan ya fata ainihin tsarin mulki annabi sallallahu alaihi wasallam da kalifanci da sauran kuda da alhamdulillah shi muawiya ya ishtihadi dan mutum ya ishtihadi in ya dace yana da lada daya in ya kuskure yana da lada biyu Mu'auya ya yi amfani da iyakacin fahimtarsa An yi daidai yana da lada biyu Mu'auya ya yi amfani da iyakacin sa kafin ya rasu ya duba ya duba ya ga cewa duk wanda zai ba mulkin nan in ba cikin wa'annan cikin mutanen shi ba akwai matsala saboda a lokacin da mu'auya yake raye su banu umayya suna da wani abu ana kiran shi ta'assubanci duk wani wanda da muawiya ya ya nada wani mutum wanda ba a cikin banu umayya ba wallahi ba za su biyayya ba kuma za su cire shi kuma kila su kashe shi su sa wani muawiya yayi tunani ya ga in yace zai saba wannan ka'ida yace shi yanzu bayan ya gama mulki bai ya dauka ya ba wata kabila akwai matsala shi ne ya amfani da ishi hari sai ce bari ya dauka ya ba ɗan shi sai ya ba ɗan wanda ya san ya bayar kowa zai yi biyayya kan haka wanda ya bayar mafi yawan mutane suka yi biyayya sai abin da ba a rasawa misali to idan mutum ya yi iya tunaninsa akan abu kuma shi ya nemi maslaha ne sai ya kuskure yaya abin yake Allah yana kama shi akwai wannan ayan nan rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana muawiya sahaban annabi ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kyakkyawan addu'a sannan mai rubutun wahayi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah ya masa addu'a mai rubutun wahayi ne mutumin kirki ne kuma gashi Allah ya yi masa fa'i addu'a a dunkule kuma annabi ya ce kan mu zaki sahabbai misali har muka tattara wayannan nusus din sun ishe mu fahimci cewa ko da Muawiya yayi kuskure to Allah ya gafarta mishi ina fatan gane sannan mulkiya haramun ne kai tsaye la mulkiya khilaful aula ne ya zamanto mulki yana cikin gida in wannan ya mutu wannan ya hau wannan ya mutu ba haramun bane misali abin da ake bukata dai a sa ya wanda zai mulki ya zama to wanda ya cancanta amma an fi so lokacin irin mulkin sa Abubakar da Umar su babu wannan su da ya mulki daga waje ne ake cirowa an fi son wannan amma mulki irin na a kamar na Saudiya yanzu khilafin aula ne yayi ya yi ba haramun bane shi da sharadin ana zartar da hukuncin musulunci sa'annan kuma wato ba ajiye littafin Allah da sunna ba misali ba laifi ba ne. akan shi malamai sai manganu annabawa irin su annabi Dawud irin wannan mulki suka yi bayan annabi Dawud ya rasu waye mulki annabi Suleiman to haka haka zaka gani su annabi Dawud da su waye kana da cikin tarihi zaka ga cewa mulki ne na mulukiya aka yi shi aka mulkin mulukiya yana da asali tun zamanin annabawan da suka gabata ba wai zamanin Muawiya aka fara mulkin mulukiya ba sannan ko da ma zamanin shi aka fara ya yi ishtihadi ya yi kuskure a kai ana fata Allah zai gafarta mai insha Allah eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk